Hmm. ai wo sanne dai ne ko nik maya ko be ga yo ni kauya istagawo sai dai shi bai mu kan dini ni studio abda abda sai dai ne ko kuma sanne kai go nik cin dai no gok bare kai ga ko ah. be so guna ka dai hiding this hey wow God bless Africa. Look yeah. at the rare beauty. Yeah, yeah, yeah, yeah. What's oh, up? You is look. I'm looking for girls. You're so beautiful. She's if beautiful. Yeah, yeah. I live Agone Nigaboy. Hey, please. Girls, what is her name? naguga hano hano matunonima ah, Oh shit, Z baby, you shine like a diamond. Come on, man. Ago farmer no can do way boga nano nigo ura. Oh shit, please. Mm. Can you tell me about you? Mm. Ago farmer no kan zanga dai da man kan sai ne kalan sambu. Yeah. Do avion ra da gizumbu ne mata. isi de avion o kila eh, ide avion kile no gaban kan baga ni bai so yayo kan kano adin na avion da kile no ni kila no ni gai ni kan baga bai kan se sa girls kasa Can you tell me about you? Ah, who's girl Benny? Who's no, girl Ganda? Don't touch my ladies. Beautiful Ganda, beautiful Ganda. I bought a nugo chansanda in order. Mate chansero, enini no bahaza. Come to the right. Come on. Agore dumbo deni. I am going to come to the right. Sani no mau dumbora. Okay. Oh, you are going to put how in so, yourself because I debark and ah, I take two. Ah, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Et... Vous, vous rappelez certainement de la troupe théâtrale Bonferré. Ils étaient hier sur l'émission Tous à la Fada, version franco-aoussa, présentée par la Miss Rem. Nous avions parlé de ces comédiens, du parcours en question des combattants. Aujourd'hui, sur cet angle, ladies and gentlemen, nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour parler de ce qu'ils ont comme contenu, pour parler de leur page Facebook, pour parler de tout ce qui va avec leur œuvre artistique. Les gars. Ouais, Mr. Dandy. Comment vous allez Ça va la meuf Tu vas bien Nous bon nigo hein, hein. mandini ramatini زينب نيجي زينب زي بيبي زي baby mirador dan sarki zi baby ne ya ifonun negası na zi yu zi yu matın onu kelama şuta şuta nama You, şuta You.

Shita. Ya. Ya ne. Lafiya lau. Gaba kace ko baya? A'a sai dai gaba ba. <laughs> Baya yake. Ake wala sabai san banda. Ah, a'a yi ko eh ai no sai don di san. Daji ho za ai no banda sai no jina dai ta ba ga ma ai ba. Sai ne ni sai woni ya fin sai. Har da yi no sai no banda ai no jina dai ta ba ga ma ai ma ye ga ka. Yawa. Eh, Shita. Yes. Ça va? Ça va bien. Zi, baby, ça va? Ça va. Ah, to, ki dan amsa mai ah, na son daɗin murya kina fita. You. Ah, don. Kace ma kan amsa ba ah, amsa. Ah, amsa fa avion fa. Ah, na. On bon eh. naka. se da mu on ka eh. guna avion o kila ina ino ga tukulka ti kan nan go avion asa san boy ina kala anan rubu no kini se zi avion rani siyar da zai ne ni sa tari asin da kikiri ah, ita eh, eh, ta san ko fu tere ti siyaro se fu lu jolo ina no kai wocin don kan shin jirgi ta mali man di avion o avion mali man di avion tare ne ni se ko ma hada wani di kila izo ni ga bai dai kan eh, wallahi dai go chara se ara mago da aran bonfa na ma walu yu yu ifo no ara sintinda ifo no ara sintinda ee ik sintinda filimis fone sintinda motin de gine filimis silimu aseni ne nyame nyala nyame nyala oh. sanga kwara mahanan tes e koy bege wallahi da ne misi ah. ta ba dai kwara mahanan dai kan ba dai dai follow ni ne makanda ni suduwa donc ñame ñala a ñame à travers ce que tu as go sensibiliser e go sensibiliser hata bora mbe kan go no parce que bora o bisara ga parce que fa te ya yawa bayan wannan menene kun to akalla dai mun yi abubuwa waɗanda mu idan ka ji sunan tamu troupe theatral bonfere mm. ma'ana akwai alamun wayar da kai wayar da kai madalla saboda mm. ba ma yan abu cikin rashin sani ko kuma cikin rashin fahimta wannan na gane da shi tun yawa to muna da akalla shirye-shirye waɗanda muka tsara waɗanda mun yi su duniya ta gani kuma ta shaida dan idan muka ma tsaya gayin su zamu bata lokaci wajen gayin saboda takaitaccen rabin lokaci ka gane akwai su dewa saboda mu yanzu ba ma za mu gaye su ba masoya masu alfahari da mu ko da yaushe dare da rana sun san komai saboda muna nan shirye muke a bature ce we are on target ils sont convaincants ces gars sont zino maintenant te cabre maintenant te gi provoquer parce qu'il n'ara nara wo tonyan tanno maintenant te kara kan kali gwan yi. to irgo hangani se zi baby irgo hangani matakan ai te ka turupo wara mhm. an fo dai no udi ai aka faman kan yuwo dini na nan sai nimka yunusa yu yu da yuwo yu adini nimo nugo oh. zuma no madara zuma madara sha zuma ko madara faman ke inga turup ki in feri mhm, a faman mhm. dai matakan da matakan igite mhm. abu faman da kan iske ce irin ke haran da haran diyan okay

sayan kayan miya ba sayan kayan miya sayan kayan miya tare da adini ni don ton ai woga ce ne zan tare hadi karan te zan tare ko ita cin kan bore te cewa sace na faram tati tiki taka jayo mai da ayo indi you mo for you ai kai ni kai ni kai nan bon ai sala ai wo si sala mi ci ai kan ni te kurara yu pine tu pine na tu te a te gurmo te sai dai amon amon dondi dibai dibai il faut être galant to zan ka tare forin da no kunyan da wani dibai forin ah, kunyan ah, da wani ah. irin wanda ake yan Ah. izi fututera sintinano ame dondi hangana isi kuri nyendo da sabege nan no wadano fa mm. da te ni se kur darante kuri nyendo ay wani sinaga ta isi ay ga don ton no isi naga ta isi you ay akkel mi sketche gambo aga iwon gombe ka wannan yana nan kwace ka sanu sau eh. a sai harkar nan nasu ya dade a ka san an ce sarki goma zamani goma yayi nashi lokacin yanzu man even she look me i'm going crazy yanzu mu dawo akan kawai tsare-tsaren mu da muke shi Allahu eh, akbar eh wallahi dai tarihi borno ne nudu wanda fa aha eh kadan ka gani eh kaɗan ka gani kama wannan kunnuwa na kai na ba ne kai na wani to son irma wani kursi hmm. kuna da page facebook sosai ma muna da page facebook wannan ya kamata mu kawo zancen page facebook ɗinku don mutane su gane da kuke biskan facebook a tai a gani yawa eh da eh. gani ba a tambaya madalla gani ya kori shi to ga mini ne tura page page namu na facebook ana ce masa official troop theatral bonfere official kenan yawa official troop theatral bonfere yadda an ka rubuta shi eh, yadda muke nan ga gane shi cikin tv madalla eh. madalla bayan haka muna yin tallace-tallace wa'anda na a zo a gani ne wa'anda suna iya zuwa ko ina kuma babu tallar da ba ma yi publicity kenan yawwa mm, na gane mm. gaskiya ne malam yawwa ta sai ni ni gina sai nuna e eh, biko pesante mm. Mustapha Ayuba an gamo an realize to ko marba kada iwo ne mai wala ir banandi ne mai no mashino sangi iyo no ya oh ir gine boraise Igo, ah. pues. hamba. Pues entrar no. Igo. É logo quanto eu Igo, quem de bom gama? Ah, tá. Quem de bom gama? Ifo gana kai. Am kai. Saga kanka. To. ¿Eh? Ah, Kuma barin bisa gina, bisa. ¿Eh? Bisa. Mutana loga. é log boy, a home studio ne nega for ga oh, hamba. Ukoi. Oh, yo. Ai go gune ya. Man halin. <laughs> Machine. Oh, Talk it. Hey.